Sashen Hausa na murya Amurka yake magana da wannan dare na ranar Talata 26 ga watan Fabrairun shekarar 2019 akan mitoci 1925 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ko ana iya jin mu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya da kuma alfa rediyo a birnin kumasin kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da walhaka, Baba ya kuma makere ne a wannan karo tare da Daula Salim muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shirinmu na dare. To ko bayan kun gama jin labarai za ku je hirar da muka yi da abokiyar aikinmu Alheri Grace Abdu wadda a yanzu take ɗakin taro na ƙasa da ƙasa a birnin Abuja inda hukumar aina take tattara sakamakon zaɓe na shugaban ƙasa da aka yi fitowa da su daga jihohi. za kuma ji cewar jam'iyyar apc ta lashe kujerun majalisar dattawa a jihar zamfara da dama duk da rashin shiga takara da wuri an kuma samu rikici a jam'iyyar apc a jihar adamawa din biyo bayan faduwa da jam'iyyar ta yi a cikin jihar bayan haka kuma muna dauke da labaran wasanni wanda za mu kawo muku daga jamhuriyar nijar idan lokaci ya yi kuma za mu ba ku dama ku kira mu ku bayyana muna ra'ayinku a kan yadda kuka ga tsarin ba da sakamakon zaɓe kafin a bayyana zaɓen wato a bayyana wanda ya nasara lambobinmu mu ku kamar kullum su ne biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kafin nan sai a shirya domin jin labaran duniya. Yanzu haka shugabannin Amurka da Koriya ta Arewa suna birnin Hanoi na kasar Vietnam don soma taron su na biyu akan hanyar da za a bi a raba Koriya ta Arewa da shirin ta na kera makaman nukiliya. Shugaban na Koriya ta Arewa ne ya fara isa Hanoi inda kuma ya samu gagarumar tarbo a lokacin da jirgin sa na kasa wanda albarusai ba sa ya huda shi. Ya iso a wata tashar jiragen kasa a wata tashar jirgin ƙasa ta kan iyakar Vietnam da China. an shirya cewa shugabannin biyu za su ci liyafar marece gobe laraba tare da wasu makarrabansu guda biyu da za su rinka yi masu fassarar zantarwarsu da za su yi tattaunawar tasu za ta ci gaba a ranar alhamis a cikin watan yulin shekarar da ta gabata ne dai trump da kim suka yi haduwarsu ta farko a singapore Ƙungiyar rukunin ƙasashen nan da ake kira da Lema Group ta ce tana da wani cikakken bayani mai ƙarfi na nagarta da yake nuna cewa rayuwar jigon 'yan adawar ƙasar Venezuela Juan Guaido tana cikin hatsari sosai haka kuma a cikin sanarwar da suka bada a taron da suka yi ajiya a birnin Bogota shugabannin diplomasiya na ƙasashen guda goma sun ce ba wanda za su dora wa laifi idan wani abu ya samu jigon 'yan adawar ko iyalinsa kamar shugaban kasar na venezuela wato nicolas maduro ita dai wannan kungiyar ta lima group kungiya ce da ta kunshi jimlar kasashe guda goma sha hudu da suka hada da argentina brazil canada da colombia da honduras waɗanda kuma su suka kulla wannan kawancen da zumar neman mafita daga rikicin siyasar da ya baibaye kasar ta venezuela Shi dai Juan Waido wanda shine kakakin majalisar dokokin kasar ta Venezuela ya yi amfani da kundin tsarin mulkin kasar wajen ayyana cewa mulkin da shugaba Maduro ke yi haramtaccen mulki ne har ma shi waido din ya aiwatar da kansa a matsayin sabon shugaban kasar ta Venezuela. Ministan harkokin wajen kasar Iran Muhammad Javad Zarif wanda shine babban jigon shimfiɗa yarjejeniyar da manyan ƙasashen duniya suka ƙulla kan hana iran ƙera makaman nukiliya ya yi murabus daga kujerarsa ta minista yana mai cewa yana matukar nadamar cewa ba zai iya ci gaba da riƙe mukamin ba zarif dai bai ba da dalilin yin murabus din ba sannan har zuwa yanzu ba wani martanin da ya fito daga bakin shugaban iran din hassan rohani sai dai sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya yi wani kalami a kan dandalinsa na twitter inda yake cewa sun sa ido su gani idan wannan murabus din na nazarif zai zauna daram labaran duniya kuke saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a yau talata ne ake sa majalisar wakilai ta amurka za ta ɗauki matakin haramta matakin da shugaba donald trump ya ɗauka na cewa amurka tana cikin wani mawuyancin halin da ya tilasta kafa dokar ta ɓaci dangane da abin da ke faruwa akan iyakarta da kudancin ƙasar. da yake 'yan majalisun democrat ne ke rike da majalisar wakilai an tabbatar da cewa wannan matakin zai samu amincewa ba, ba, wata, matsala ba ko a majalisar dattawan inda 'yan majalisar republican ke rinjaye da yawancinsu sun nuna alamar cewa za su goyi bayan matakin da 'yan democrat ɗin ke shirin ɗauka. sai dai duk da haka ana sa ran cewa shugaba donald trump zai yi amfani da karfin kujerarsa ta shugabanci wajen tarwatsar da shi Launa sarari kenan ta karanto muna labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla. kawo yanzu hukumar zaben najeriya mai zaman kanta ta inec tana nan tana ci gaba da karban sakamakon zaɓe na shugaban ƙasa daga jihohi da dama kuma ta riga ta karbi sama da jihohi 25 har yau dai shugaba muhammadu buhari ne ke kan gaba dazu da rana mun tattauna da abokiyar aikinmu alheri grace abdu akan hali da ake ciki a dakin taro na ƙasa da ƙasa da ke birnin abuja ga kuma yadda tattaunawa ta tafi yau da karfe daya na rana an yi jihohi shida jihar Niger, jihar kudawa jihar Kaduna, jihar Anambra, jihar Oyo da kuma jihar Adamawa kafin aka tafi gaban lokaci kuma sai ka ce a dai wani da aka sanar da sakamakon zaɓe yau an tafi gefe da gefe inda jam'iyyar PDP ta samu cin jihohi zaɓe a jihohi uku da jihar ta samu cin zaɓe a jihar jihohi uku da aka gabatar yau din kenan wato jihar APC ta samu za shi zaɓe a jihar Niger jihar Kitawa da jihar Katsina ya ce ta kuma jam'iyyar PDP ta samu za su zaɓi a jihar Alhambra jihar Oyo da kuma jihar Adamawa kawo yanzu yanzu haka da muke magana da kai ba za ka kasa jin dan amo lafiya ba ana gabatar da sakamakon zaben jihar Bauchi da inda muke kenan ta halin yanzu. To su wakilan da suke wakiltar jam'iyyu daga zauren taro me kike ji suna faɗi ganin wato irin sakamakon da suke shigowa ba a samu canji ba shugaba Buhari na lashe jihohin arewa sannan kuma PDP tana samun wato jihohi na kudancin Najeriya. to mun rika fitowa da daya daya inda masu sauraron mu waɗanda suke bin mu a dandalin mu na sada zumunta wato facebook muna ɗaukan wannan sakamakon rahoto kai tsaye inda duk jihar da aka gabatar idan su wakilin nan suna da tambaya ko kuma suna da wani korafi ko kuma akwai wani abin da suka lura da shi ya yi shige musu duhu ko kuma akwai abin da ba su yarda da shi ba a cikin sakamakon zaben aka gabatar shi shugaban hukumar zaɓe professor mahmud yakubu yakan ba su dama da ƙorafen su mutu gabatar da shi a sai dai ba a yanke hukunci ko kuma ɗaya da shawara kan ƙorafe-ƙorafen da suke gabatarwa ko kuma abin da suka lura da shi a kan sakamakon zaben koda wata jiha ne yakan ce za su tafi su su kula su sake dawo za su duk korafe-korafe da kuma dai bayanai su wakilai da suka yi ɗaya bayan ɗaya bayan da aka kammala karɓar sakamakon zaben gabaki ɗaya kafin su a kai da lokacin da za a da wane ne ya ci zaɓe to akwai halin da ake ciki kenan akwai abin nan rahotanni da suka fito cewa jam'iyyar pdp ta fara nuna shakku akan sakamakon da ake fitarwa ban sani ba wakilansu da ke nan zauren taron kina jin abin da suke faɗi game da wannan bayanai da suka fito eh babu shakka suna nuna eh, rashin eh, gamsuwa da kuma amincewa da sakamakon zaben shi yasa da mun so ma a daidai wannan lokacin sai dai da muke lokacin da muke wannan wannan hira da ya kamata mu hira da su an fara gabatar da sakamakon zaɓe kuma suna so su yi su gani ba sa so su dan matsa san aka ce baya ba ta kiran su ne ta mutum ya samu da ka yi arba da ka yi ta ba sai kai ne a sani abin da suke yi game da wannan ko da da suke da su game da wannan amma sun shi ne su ne ita kyautar jam'iyyar sai cibi ta nuna cewa bata amince da farkon zaɓe ba har ma ake bayani cewa ta gayyaci lauyoyinta domin cikin mataki da za ta ɗauka ko kuma mataki da za ta mayar dangane da wannan sakamakon zaɓe. To ma da a gaida alheri Grace Abdu. To yanzu kuma wato duk da cewar jam'iyyar APC bata shiga takara a jihar Zamfara da wuri ba, amma kuma ta lashe kujeru majalisar dattawa da dama a zaɓen da aka gudana a ranar Asabar da ta gabata. Ga Murtala Faruk Sanyi na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. duk da cece ce da badakalar zaben fidda 'yan takara da jam'iyyar apc ta yi fama da shi a jihar zamfara wanda ya kai karshe a jajiberin gudanar da zaben jam'iyyar ce aka bayyana ta lashe zabukan shugaban kasa da 'yan majalisar tarayya da aka gudanar a ranakun asabar da lahadi da suka gabata a jihar a zaben shugaban kasa jam'iyyar ta apc da ke mulkin jihar ce kan gaba da ƙuri'u dubu ɗari da hamsin da uku da ɗari shida da ashirin da shida yayin da jam'iyyar adawa ta pdp ta sami kuri'u dubu sittin da tara da ɗari biyu da 93 sakamakon zaben kuma ya nuna cewa apc ce ta lashe dukkan kujerun 'yan majalisar dattawa uku da kuma kujerun 'yan majalisar wakilai na jihar to sai dai nan take jam'iyyar adawa ta pdp ta nuna rashin amincewarta da yadda aka gudanar da zaben da kuma sakamakonsa kamar yadda hukumar zaɓe ta fitar ta bakin shugabanta a jihar ta zamfara ibrahim mallaha wannan mata kwamishinan zaɓe ta haɗa kai da mutanen apc abinda ta ga dama shi take yi flagship na na INEC a shi an ɗauka an ba ta ba mutanen gwamnati cikin wannan jiha ta ko mun kama rada hanga hannu a hukumar zaɓe ta jiya gusau local gamma an kidaya an bayar aka saki mutanen da suka yi abun nan an dai mutane ana bugun su an kama mota kanta da bala paper daga mada an sauke kayan an saki mutanen nan mun tabbatar da zamfara ba zaɓe aka yi ba ai kawai abu ne na saurayi aka yi wanda yake wannan hukuma aina ta jihar zamfara muna kira da in dai adalci ake a najeriya to ya kamata a diba a ga abun da ya faru a zamfara. to amma kuma daga bangaren jam'iyyar apc sakataren gwamnatin jihar abdullahi muhammad shinkafi ya musanta wannan zargin. ga al'amarin siyasa zargi ba sabon abu ba ne amma mu a matsayin mu na mutane masu bin doka gwamnati ba za ta yi wani abu wanda bai dace ba kuma kuma wanda ya saba ma doka wanda ya yi riya cewa an yi mai wani abu sai ya kawo shaidu sai ya ce wuri kaza lokaci kaza an yi kaza amma ba a kawo korafi ba wanda bai da tushe bai da asali hassan sidi aliyu shine sakataren hukumar zaɓe ta ƙasa a jihar zamfara ba mu tare da kowace gwamnati ba mu tare da wani ɗan takara mu je muna aiki a matsayin mu na hukumar zaɓe mai zaman kanta wadda ba ta da hulɗa da kowane fati in ba don a yi zaɓe ba mai adalci kuma idan mutum ya kawo ƙorafi cewa an yi mai muna son shi kawo mana shaida in ya kawo mana shaida sannan mu kuma mataki wanda ya jina da wani korafi to ya je kotu kotu ita za ta sa a kawo kadiri da a dubi abin da ya kamata a abin saboda ba wai muna shari'a ba ne muna collating result shi a aikin mu gwamnan jihar abdulaziz ziyari abubakar ya sami lashe zaben majalisar dattawa na mazabar zamfara ta yamma kujerar da tsohon gwamna ahmad sani riman bakura yake a kai tsawon shekaru goma sha biyu tun daga shekara ta dubu biyu da bakwai murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria tuwa da la'agashe ka murtala faruk sanyin na biyu bayan faduwar da jam'iyyar apc ta yi a jihar adamawa a zabukan da aka gudanar inda jam'iyyar ta rasa wasu kujerunta a wato majalisar wakilai da kuma na dattawa yanzu haka wata sabuwa ta kunno kai inda wasu kusoshin jam'iyyar suke zargin junansu da cin amana musamman ma shugaban jam'iyyar na jihar zargin da shugabannin suka musanta ga ibrahim abdulaziz da karin bayani biyo bayan faduwar da jam'iyyar apc mai mulki ta a jihar adama a zabukan da aka gudanar inda jam'iyyar ta rasa wasu kujerunta na wakilai da kuma na dattawa yanzu haka wata saba ce mata kunno inda ake zargin wasu kusoshin jam'iyyar da cin amana musamman shugabancin jam'iyyar na jihar zargin da shugabannin jam'iyyar ke karatawa Dr. Mahmud Alilu Ahmad ɗaya daga cikin 'yan kwamitin kamfen na Buhari ya ce su ba su yi mamaki ba domin a ce wasu dama sun daɗe suna zargin akwai wasu masu zagon ƙasa cikin shugabannin jam'iyyar ta APC wanda mako shi ne ja wannan faduwar da suka yi. Wannan sakamakon zaɓe gaskiya mu bai zo mana da mamaki ba. Idan ka lura sanatoci ɗin nan guda uku kowace ɓangare ga irin yadda zaɓen kaya. kowa ya sani daman eh, shi mai girma gwamna kowa a jihar adamawa ya san bangaren da yake kuma ya nuna a wannan zaben da aka yi saboda haka sai dai mu ce Allah ya kyauta. To sai dai kuwa martani da maida dangane da waɗannan zargi zargin da ake yi gwamnan jihar Sanato Muhammadu Bindo Umaru Jibrila ta bakin kwamishinan labaran labaransa Ahmad Sajo ya ce ma ba haka zancen yake ba. To alal hakika wannan abin takaici ne abin haushi ne kuma abin da yake bai da kan gado ne domin eh, a gaskiya babu wanda suka yi ma eh, shugaban kasa buhari zagon kasa kamar su wa'annan wa'anda suka raba jam'iyyar gida biyu suka hana mu tafiya a baki daya suka suka sa wa'yansu suka kama wannan hanya wa'yansu suka samu wannan gaba akwai ma ɗaya daga cikin su su wa'yannan da suke raɗe raɗe shi ya je yana ɗaga hannu wani ɗan takara na senata a adamawa ta arewa ya sa dalilin wa'yannan ƙuri'u da aka samu a wannan wurin suka rusa kuriyar sanata mu ta apc ta kuma ta samu ta faɗi kuma wayansu su san abubuwan da suka yi saboda kiyayya da suke ma gwamna sun ki su yi ma ita kanta jam'iyyar apc aiki a wasu wurare saboda su samu dalilin abin da suke yanzu sun taimaka suka tabbata an kada APC a wasu wurare don kawai su samu bakin magana ba su ma yi tunanin illar da wannan zai yi wa shi mai girma shugaban kasa Buhari ba. To wai ko na gaskiyar cewa da hannun shugabannin jam'iyyar a faduwar ta APC da ta yi Ahmad Lawal shine sakataren tsare-tsare na jam'iyyar apc a adamawa a ibrahim Lazis a dan damuwar da muka samu shine watakila rikici na cikin gida wanda za ka samu cewa wannan baya yin wannan jam'iyya daya amma na na faɗa. a tsakanin manyan stakeholder namu za ka samu wannan ya ce maka shi ba zai gwamna ba a wannan ba zai sanato ba a wannan ba zai kaza ba za ka samu mutum fa babba ne a wannan jam'iyyar amma zai je kamfe ce maka zaɓi shugaban ƙasa kaɗai kar a zaɓi sanato kar a zaɓi member house of rep ko kuma mutum ya ce maka a zaɓi member house of rep kar a zaɓi shugaban ƙasa da sauransu to wannan matsalan shine ya kawo mana abin da muka samu kanmu adama shi yasa kullum a jam'iyyance muke tsawatarwa muka ce duk mutumin da muka same shi a mana antifaci ba za mu bar shi ba kuma yanzu haka bayan zaɓe na muna muna bincike mu samu su waye suka je suka yi campaign because a cikin yan jam'iyyar mu da akwai wanda suka je campaign suna ce a zaɓi shugaban ƙasa APC a zaɓi a wani jam'iyya daban a zaɓi member house of rep wani jam'iyya daban wannan shi ba mutane dama aka ja ka abin da har aka kai ba mu samu ƙuri'un da muke tsammani za mu samu samu ba don haka a matsayinmu na jam'iyya muna nan mun sa muna bincike duk wanda muka samu a zaben shugaban kasa muna tifati ba za mu bar shi ba za mu dau mataki akan shi ko shi waye ne koma da menene dai yanzu ko lokaci ne kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kaya a zaben gwamna da na 'yan majalisar dokokin jihar da ke tafe ibrahim abdul aziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. to mun samu kira wani ne daga wani ne ke kira sunana ya lawan ina kiran ku daga nan garin gasamu a karamar hukumar fuskon jihar yobe to bismillah malam to na kira ku amma bana kusa da rediyo wala ban san akan me yake maudu'in nan ba yau to ba laifi za ka iya ka saurare mu abinda muke faɗi ya kuke ga tsarin da ake karɓan wato sakamakon zaɓe kafin ma a kai ga ainihin wanda ya ci zaɓe tsarin muke so mu gani ba wanda zai ci zaɓe ko abin nan ba muna neman sanin ya tsarin ya kuke ganin tsarin na tafiya bari mu ɗauki kira daga sakwato wane ne daga sakwato sunana mukarram mustapha daga sokoto to malam muktar duniya na saurinka ka daga yalela wato muna ganin mamakin sakamakon zaben da ka zuwa don muna ganin irin jihohin da aka kawo kamar ba haka lalle sakamakon zaben nasu yake ba ana yin mana kamar da irin na mutum yana shugaba yana yin abin da bai dace ba to mun gode kwarai da gaske da fatan ka nuna mana ra'ayinka don haka za mu je ga kira ta gaba to madalla wani ne akan layi salamu alaikum wani ne mutum da ke kan yawa daga ina kake kira daga adiya ne to bismillah malam hello mamana hello eh muna sararin ka malam kana tare da sashen hausa da murya amurka yawwa da nake haiku muka ce ya kuka ga tsarin da ake fitar da sakamakon zaɓe ya kuke ganin fitowar sakamakon zaɓen fitowar sakamakon sakamakon abin da ake bayarwa layin ka na da matsala bar mu je jihar bauchi malam za ka iya sake kiran mu don mu same ka wane ne daga bauchi sunana ayuba garba imam daga kacin madaki a jihar bauchi to mala ayuba duniya na saurin ka gaskiya tsarin ya burge ni kuma yadda ake karɓar sakamakon babu tashin hankali kowa yana zaune lafiyarsa kalau ana karɓar jihohi jihohi wannan tsari lallai ya burge kuma haka ake so tun da ana yi cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya na gode mai magana ayuba garba imam to mu ba mun gode kwarai da gaske malam ayuba bari mu je jihar filato wani ne a filato zainab ce to malama zainab muna sauraron ki gaskiya sakamakon ake bayarwa na zaɓen bana hezbollah alasafa da alheri duk wanda ya samu dai mai shi dai ya gode alhamdu kuma ya fadi kuma mai shi kuma ya kaddara kawai to mun gode to mun ma mun gode eh. kwarai da gaske malama zainab to muna dai da har yau dai muna samun wani abin nan da ke kan layi wani ne a layi Alhaji Hassan ne daga lafaja lafaja to bismillah. To a bisa ga al'amuran zaben nan hmm. su a gabani a ji tsoron Allah. A sani fa duk gaba da abin da za a za koma gaban Allah za ta sake yi ta can. mun shawara muka bayarwa a ji sauran Allah shikenan to mun gode kwarai da gaske da fatar wadda kake ba shawara su ma sun jin Allah yadda to har yau dai muna son ku kira mu ne ku ba mu ra'ayinku ya kuka ga tsarin karban sakamakon zaɓe da ake yi to muna da kira daga jihar Taraba wani ne a Taraba din Bello Sani Zoma daga karamar hukumar Bali Local Government Taraba State. To Malam Sani duniya na sarinka. ka. To a gaskiya tsarin zaɓe da aka yi nan ko ma wane ne ya san cewa an tsara zaɓen nan yadda ake karɓan zaɓen nan daki-daki. Ko duk duniya na kallo akwai jami'an ko ina suna kallo yadda ake ake kwalektin zaɓen nan. Ba wanda zai ce an masa magudi sai dai dama baya da jama'a kawai. to mun gode kwarai da gaske amma tsarin tsarin tsarin zaɓe ya yi allah kuma sa a daɗa inganta amin sun ma'amin to bari mu je jihar Niger mun gode kwarai da gaske wane ne a Niger Ibrahim mai wanke hula a garin mai gode a Kimba. To bismillah malam Ibrahim. To gaskiya mu za da sakamako sai dai mu ci alhamdulillah alhamdulillah mun gode wa Allah. don saboda da muke tunanin sakamako ya zo mana ya zo mana duk wanda ka bi suna korafin da cewa su a musu daidai ba to iya kuɗin suka kashe ne suke ganin ba za su yi nasara ba shi ne suke yin na korafin ko sai mu ci alhamdulillah sakamako ya yi to mun gode kwarai da gaske malam ibrahim mai wanke hula yanzu dai muna so ku ci gaba da kira don ku bayyana muna ra'ayinku akan yadda ake karban ko kuma ake tattara sakamakon zaɓe a abuja ana bayarwa ya kuke ganin wannan tsarin da ake ba da wato sakamakon zaɓe daga abuja don haka wannan shine maudu'inmu na yau da za ku kira muku bayyana ra'ayinku muna da kira daga jihar sokoto wani ne a sokoto To malam bismillah ba ma jin ka sosai so ka dan cire murya. Eh to kuna magana ah, kana magana da Sani Cross Lela Lela Logan da Kusa State. To malam Sani bismillah kana dan lokaci kaɗan. Wallahi mu alhamdulillah alhamdulillah wa an kai zaɓen lillahi ya. Ubangiji Allah Allah ya gwada mana an ga ƙarshen shi da hannu gonin alhamdulillah. amin sun mamin mun gode kwarai da gaske man sani kuma da kiran malam sani ne za mu kawo karshen wannan kira mun gode muku duka madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labaran wasanni daga jamhuriyar niger wasanni a takaice Za soma labarin wasanninmu na ranar yau da kotun tarayyar turai da ta yanke hukunci a yau talata na halattawa kungiyoyin hudu na kasar Spain na kwallon kafa da suka hada da barsa da Real de Madrid sai Atletico Bilbao da Osasuna. Wannan kotun ta halatta musu ragowar da hukumomin kasar sokawa kungiyoyin da ke kasancewa wani tallafi na gwamnati gare su wajen biyan kudaden su na haraji a cikin watan Yulin shekara ta da goma sha shida ne wata kotu a kasar spain ta yanke hukuncin cin tarar waɗannan ƙungiyoyin guda hudu na ƙwallon ƙafa na kasar spain bisa sun karɓi wani tallafi daga gwamnatin kasar a wasannin ƙwallon ƙafa a yau dinnan ana buga a sassa daban-daban na nahiyar turai inda a kofin kasar faransa paris saint germain tana goga da dijon yayin da kasar ingila leicester da ta kori kocin ta claude a ƙarshen makon da ya gabata tana bugawa a wasannin kwallon kafa na Premier da Brinton sai Cardiff City tana gogawa da Everton. Idan muka leƙa a ƙasar tarayyar Laraba ko Emira Arab Uni ana can ana ci gaba da wasannin tseren keke na wannan ƙasar inda ɗan ƙasar Spain a Alejandro Valverde ya lashe mafi muhimmancin tsere a yau talata dinnan muhimmancin wurin shine wannan hawan mai sunan Jabal Hafid shi dai ɗan ƙasar spain cewa da alejandro valverde ya yi nasara ne gaba roglic dan kasar slovakia da gaudu dan kasar faransa a wasannin kwallon tunis na birnin dubai yanzu haka 'yan kasar faransa na ci gaba da shan kashi inda benoit per dan kasar faransa ya sha kashi a dazu-dazun nan a hannun ke nishikori a zagaye na farko na wasan tennis din na birnin dubai shi dai nishikori ya lailaye benoit per din ne da ci shida da hudu shida da uku sai kurkaz wanda ya lalabe mute dan kasar faransa da ci shida da uku bakwai da biyar za a yi karawar gaba a zagaye na gaba tsakanin nishikori da kurkaz haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar da Dalla a gaida Haruna Mamman Bako yanzu kuma lokaci ne da daula ta dawo da labarai amma wannan karon a takaice. Haka yake To baba ka labaran a takaici. Yanzu haka shugabannin Amurka da Koriya ta Arewa suna birnin Hanoi na kasar Vietnam don soma taronsu na biyu akan hanyar da za a bi a raba Koriya ta Arewa da shirin ta na kera makaman nukiliya. Shugaban na Koriya ta Arewa ne ya fara isa Hanoi inda kuma ya samu gagarumar tarba a lokacin da jirginsa na ƙasa ya isa. sai a kungiyar rukunin kasashen nan da ake kira lima group ta ce tana da wani cikakken bayanai mai karfi na da nagarta da ke nuna cewa rayuwar jigon 'yan adawar kasar venezuela juan waido tana cikin hatsari sosai haka kuma a cikin sanarwar da suka bada a taron da suka yi jiya a birnin bagota shugabannin diplomasiya na kasashen guda goma sun ce ba wanda za su dora wa laifi idan wani abu ya sami jigon 'yan adawar ko iyalinsa kamar shugaban kasar venezuela wato nicolas maduro ministan harkokin wajen kasar iran muhammad javad zarif wanda shine babban jigon shimfiɗa yarjejeniyar da manyan kasashen duniya suka kulla akan hana iran kera makamanta na nukiliya ya yi murabus to duka duka kuma da wannan ne muka kawo karshen shirinmu na yau sai kuma gobe da safe za a ji wasu abokan aikinmu da sabbin labarai rahotanni da sauran shirin shirinmu yanzu a madadin daula salim da ta taimaka muka gabatar da wannan shiri da wanda kuma shirya ba da umarni daniel brown da mu na wannan dare nake sallama baba ya kuma keri ne daga nan washington a huta lafiya kuma allah ba mu alkhairi don nasa amin su ma'amin salamu alaikum